الموبد الدائم الباقي المكلل في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواهدي بوارد الأهدي المتعالي عن وارد الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد an da salli ala sayidina muhammad sirri a hayatul wujudi wa sababu al'azama li kulli mawjudin salatan tuzabbitu fi qalbi na al-iman wa tahfizni al-qur'ani wa tufahimni minhu al-ayat wa tabtahu li biha nuran al wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du mm فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونسأت لكم ولكن لا تهمون الناس ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أكرجوه من قريتكم إنهم أناس يتدهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كان من الكافرين وأمطرنا عليهم مدرا فانظر فانظروا كيف كان عجبة المجرمين فكاج عند سورة الأعراف ني آية na 80 ne zuwa aya za ku ji labarin annabi lobe dan harana babansa harana da habab abin nan hababba ba ha karami ba hababba harana harana dan tariku da baban annabi ludu da annabi ibrahim wa da kani ne ku gane wannan sirri eh annabi ibrahim yana dan uwa harana dan uwansa harana shi ya haifi annabi ludu da harana da tariku shi kuma harana ɗan tariku annabi ibrahim hima ɗan tariku wasu malaman suka je tarikun nan shine azara to allah shine masani ludu ɗin nan ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne shi annabi ibrahim da harana da nahura duk 'yan uwa ne da annabi ibrahim da harana da nahura kamar yadda a gabatar ana faɗa shine harana wasu malaman sun ce yana daga bani harana to amma malaman hadisi sun ce hadisin mai rauni ne saboda ya saba abinda malamai suka zo da shi amma dai allah shine masani annabi ludu nan ya sauka ne a wani guri da ake kiransa da wato unguwar nan inda annabi ibrahim yake da umarninsu ya sauka ya dan huta sai ya gusa kuma ya sauka a birnin sanduma sadduma ba sanduma ba sadduma don mu dinga gyara sadduma shi sadduman nan daga ƙasar gauri ne gauri zugara gauri zugara a nan sadduma yake kuma ya kasance kaman uwa ce a wannan bangaren ita wannan alkaryar sadduma din ita ce kaman uwa ga sauran alkaryun kuma a gare ta akwai ƙasashe da yawa wanda suna ƙarƙahinta. alƙaryu alƙaryu wanda aka raba wa sadduman kuma wato gari ne mutanen garin suna alfahari sai dai kuma gayi kuma suna aikata kafirci suna mummunan aiki a ɓoye ko a bayyane don gaskiya daga cikin aikin da mutanen annabi ludu suke yi akwai fashi shi ya za a ayan aka ce wa takaɗa unar sabila yauwa ai akwai ya ayar ko? kaga dalili kenan ba wani abu ne yasa aka faɗa haka takaɗa unar sabila to saboda suna aiki ne na fashi a garin to ɗaya kenan daga aikin mutanen annabi ludu kuma suna zuwa gurin fira suna mummunan aiki shi yasa aka ce wa nadihimul munkar nadi gurin fira a gurin hiransu suna mummunan aiki ko ba sa hanawa idan mutum zai mummunan aiki layata na hauna an munkarin fa'aluhu kenan to tur da abin da mutanen annabi ludu suke yi mutanen annabi ludu dai alwadi a duniya ba wanda ya riga su ba wanda ya riga su aikin luwaɗi duk duniya a bani adam su suka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine namiji ya zai kewa namiji wanda ya fara yi dai to su ne mutanen annabi lodo shine aka ce ba wan ma kun biya ahadin min ahadin min al-alamin ma kun biya min ahadin min al kai duk duniya ba wanda ya riga su ina fata kuna fahimta ba wanda ya riga su wannan mummunan aiki shine namiji zai kewa namiji kuma sun rabu da abin da Allah ya halatta musu na mataye saboda su bauta wa Allah sun bari ba ruwansu da mata sai dai maza shine annabi nuhu Allah ya aiko ya kira wasu su zo su bauta wa Allah shi kadai kada su tara Allah da wani abinda annabi nuhu ya kira wasu kenan kuma ya hana su bayuwa ga da aikin da Allah baya so da alfasha da daddai abubuwan da yinsa zai kawo fitina na kafirce ma Allah da zalunci ya ce musu ku bar duk abin da kuke yi ku komo ga abin da Allah yake so abin da ya fara gaya musu kenan to wannan labari ya zo mana ne bayan wannan ayar ma gurare da yawa a ƙur'ani Eh. iya inda za mu iya wa za mu iya gwargwadon mu nemo guranin da ya kamata mu ji labarin mutanen annabi lodu mu dan tantance eh. dan qur'ani din sai dai ka nemo wani guri wani gurin a hakura eh ba nan kadai yayi ba ayan mu ta farko da ka fara ja me kake cewa yanzu walu banizqa da liqaumihi atatu dal fahisha ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم إنكم إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم إنهم أناس يتدهرون فأنجيناه فأنجيناه أهله إلا امرأته كان من الكافرين وأمدرنا وأمدرنا عليهم مدرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين كاجي سورة الأعراف دي آية na inda Allah ya bayani kuma Allah ran ma suratul hud ma akwai ko Allah yana faɗa wa laqad ja'a rusuluna ibrahima wa laqad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama hmm. qala salam fama labisa fama labisa an ja'a bi idli khalil hmm. falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa hmm. qalu la takam Allahu akbar inna ursilna ila qaumin kun jifa sai suka ce inna ursilna ila ƙaunar lutun wa wa muratuhu ƙayi matun fara hekat babashar na bi isa wa min wara isa ka ya ku alan ƙadat ya waila ta yi alidu wa ana tuzun wa haza bali haza da shehun naji ƙalu ƙalu a ta azabi na min amrila ramatula wa barakatu alaikumu a hanabai ilahu hamidu Maji. الحديد فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجعله البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم إن إبراهيم لعليم نواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا الله أكبر إنه قد جاء أمر ربك وإنهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما, ولما جعلوا رسلنا لودا وصي بهم waraka bihim zar'an wa qala hadha yawmun wasi. ai sai ka huta wane mutum karatun ai an tafi imana an yi tsoro kuma sai a yi gaba to mu je mu ne ka karasa gaban waje a kawo mu ya huna wa min qablu wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmi kada ya qawmi haula'i banati yunna dahru lakum fattaqullaha wa wala tukuzuni fi dhayfi alaysa ah, minkum alaysa minkum rajulun rashid sai da fa annaban Allah ya daga hannu fa haka a wannan ayar wuta yace jama'a zamin minkum rajulun rashidi yanzu duk garin nan a ba wanda zai taimaka mu saboda kaɗan a faɗa masa kurin dadda idan annabu ludu idan sai ya kada zamin minkum rajulun rashid jama'a da yura una ilahi din nan suka yi gaggawa za su faɗa yace jama'a duk garin nan yanzu ni kadai sa. minkum rajulun eh ba mutumin kirki da zai hana hmm. ba irin naka ba ma na yanzu wai dan ka gana ana alfaya ba ba da tijo a gari a annabin Allah ne duk garin ba da tijo sai shi kadai yace a laita minkum yanzu duk garin nan yake na wani aikin na alfaya na luwade sai an yadda nake hanawa wani ma ya zo ya dan sa mun hannu a heba mu a laita minkum rajulun rashidun yana kuka dan anan ne mala'ikun sai ya bashi da ya faɗa haka da yace a laita minkum rajulun rashidun gaba kaɗan ƙalu da ƙada alimta ma da na fi min na wa inna wa inna ka daga nan fa ya fito da yayansa mata a wannan suratul hudu. ya ce in dai haka ne ga mata na suka ce ina ruwanmu da yayanka mata ai ba ruwanmu ka san abin da muke nufi ba yayanka mata muke zuwa ka san yanayinmu za gaya masa ƙala lau nawa nawa bi kuma kuwata nawawi ila rukunin shari kalu kalu ya ludu illa rusul rabbi hmm. lan yasilu ilayhi hmm. fasri bi alika bi gidin min alayhin hmm. wala yastafit minkum ahad lil imra'atak innahu innahu musibuha ma asabahum inna mawidahum as-subh alaysa as-subh bi karim falamma falamma ja'abru ربنا جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين مسومة مورد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سورة الهود يا قاري iyayen da Allah ya bada labarin kina suratul hudu tun daga farkon abin da lamarin annabi hudu da aiko shi da halakar da su da yadda Allah ya nuna ikonsa da isa da karfi na ikon Allah da yadda Allah ya sa mala'iku suka zama sababi <laughs> Allah ya zartar da hukuncinsa <laughs> to suratul hud dai abin da aka yi kenan duk abin da ake bukata wanda ya duba suratul arabi labarin annabi hudu za a samu suratul hudu za a samu kuma a suratul hijiri Allah ya kawo nan ma wa nabiyuhum na alayhi ibrahim a suratul hijiri na'am iz dakalu alayhi faqalu salama hmm. qala inna minkum wajilu qalu qalu la tawjal inna nubashiruka bi gulamin alim na'am qala abashartumuni ala masani al-kibaru fayma tubashirun hmm. qalu basharnaka bil haqqi fala تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون قال فما كرهكم أيها المرسلون نعم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين كاجبا لما تسأل saboda mata Allah ya ba ta shaida rarraban lawan masalan imra'atu wa imra'atu masalan allazina hmm. kafaru imra'atu nuhin wa hmm. imra'atu lut kanata kanata ta ta'abidain min ibadina salihain fa kanata kanatahuma hmm. falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila lakul an-nar ma'adakilin kaji matar annabi ludu Allah me yadda ya ga dama in ba haka ba in ban da shari'a yana hannun Allah <coughs> ki zauna gargahin annabin Allah ki higa wuta ita kurin so take ta ga bayan annabi ludu aikin ta kenan ƴaƴan da ta haifa Allah ya sa salihai ne ita matar da ta haifa kafira ce munafika ce e kullun niyyanta ta ga bayan mijinta kuma annabin Allah ne mursali ne Allah ya ce ku duba ku gani da imra'ata ludi wa imra'ata ludi annabi ludu matarsa ne ku duba yadda take in rana ya kamar yanzu wuta za ta kurna daga ya yi baƙi yana wance na yi baƙi ba ki zo ki dan min hidima na abinci ta ce to to wuta za ta kurna kurin da da da an jima mutum karti ya fi dubu ita ta ɗaya da wannan kafirawa kaji dan dai a zo a ga bayan annabi ludu shine Allah ya ce ku sani ba mu tseratarwa mu wajibi ne amma Allah ya ce dole za mu ware da aikin nata kaɗan ne ba za a ware ta ba za ta ci albarkacin mutanen Allah ya ce a illam ratahu kaddar na na likabiri ba zai yoyi ba ita kaɗai ɗin tana daidai da mutanen garin duka a kafirci sai da haɗin kanta su suke samun goyon bayan a saba wa Allah Allah ya ce ban da ita wannan ita za mu hada da ita ta zauna gargayin annabin Allah kuma za ta yi ga wuta zuciyar mace ce amma zuciyar ta kafirai ce haka Allah ya masa Allah ya ita ran da za a ta yi tafiya aka bata aka bata haka aka fita haka mai falamma jaa ala ludan mursalin falamma jaa ala ludin lil mursalun qala kun qala innakum qaumun munkarun mhm. qalu bal ji'naka bima kanu yamtaru lokacin da suka zo wurin annabi ludu a wannan ayan na suratul annabi lodo da ya kallon mala'iku da ya ce mun kaumun mun karo na ɗan wai ba mutane ne na ki ba ya ce ban san ku bane mai fasara in ya zai kula karkace da mala'iku mun kari abin ki a ku nan mutanen ya ce ni ban fahimce ku ban san ku ba shi nan magana ya gane ban gane ku ba yo ai abin da yasa ya ce bai gane su ba akwai dalili na daya a zahiri mutane ne amma siffar ta malakiya ce mala'iku ne su kuma sun zo da higan mutane ba su zo da siffar mala'ika ba a tsarin mutum ko ba wannan yi kuma annabin Allah ne yana gani har hanji kai a mutane ban san wannan ba wai ba su ne bai san a mutane dai ban san irin wannan ba a mutum ba irin wannan eh, ga kun mutum amma mutum ba irin wannan shine kaumun munkaruna suka ce a ah, bal قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ai suka ce mun zo ne da abinda mutanen naka suke kokonto azabar da ake kokonto sun zo da ita abinda zaka ji tsoron Allah mm. mutum ne filin ba komai hannun sa ya ce amma muna rike da ita azaba masifa muka zo da ita in ka waiwaya ka kalla ba wani ashana ba wani bindiga ba komai amma ga ce kundurungum din masifan muna muna taso da yau mun zo da masifa ina ruwan Allah ba sai kai ka rike makami za a gane masifar ba su ba komai su kada ne masifar kalle su kurin in ka kalle ai za wani mutum ka kalle ai ma masifar ne ai masifa ce kun Allah ba mutum wani karfin ai masifa ne yanzu kamar shugaban sojoji na Nijeriya ya zo nan ya zauna ya zauna ga duk kai da hidaya amma masifa ce a tada gari a gunsa minti ɗaya ne faɗa zai yi kurin in ya faɗa an kawai ga ya garin ya zama toka kuma idan bai faɗa ba in wutan tana garin ya ce karta ci ba zai ci ba eh, a mutum ma na samun haka bare sojojin Allah yi mana aka ce ai mudin masiba ce muka zo da ita inji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa atainaka bil haqq wa atainaka bil haqq mhm. wa inna la sadiqun to ya ce da sunan fasiri bi alika bi kidi min alayn mhm. wa tabi adbarahum mhm. wa la yaltafit minkum ahad wa حيث تؤمرون وقرينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقدوم مسبهين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء إليه فلا تفرهون واتقوا الله واتقوا الله ولا تخزون قالوا قالوا أولم نمك عن العالمين ويا رب كوروا واسكت أبو مهانا كسوك الدباكي با eh yace eh, yanzu za ku kunyatar da ni akan baki na qalu inna haula yarefi fala tabrahuni kada ku kunyatar da ni wata ƙulla ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wala tukuzuni kada ku tabar da ni mutum ne yayi baki aka ce sai an yi luwadi da ce ku ji tsoron Allah kada ku kunyatar da ni suka ce awalam nan haka anil ba mu hana ka sauke baki ba baka san halin mu ba ba mu hana ka ba annabin Allah suke gaya haka wai bai hana ba <laughs> hana shi saukar da baki kaga suna nufin kamar suna iko da shi hmm. saboda duk garin sana da yawa shi kuma shi kadai ne Allah yana tare da sai ya ce da su ala haula'i banati in kuntum fa'ilin la amruka la amruka innahum la fi sakaratihim yamahun mm-hmm. fa kadharuhu sa'atu mushrikin Allahu akbar mm-hmm. fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayha hijaratan min sijin inna fi dhalika inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin wa innaha la bi sabilin muqim إن fi ذلك إن في ذلك lil للمؤمنين to suratul wato hijri abin da aka faɗa tun daga aya na 51 muna bi sai da muka zo aya na 77 anan Allah ya faɗi labarin mutanen annabi ludu gaba da baya yadda aka yi kuma akwai a cikin suratul shu'ara ma kazzaba qaumul ludi na'am kazzaba qaumul ludi lil mursalin iz qala iz qala lahum akum lud la tatabun mm-hmm. inni lakum rasulun amin mm-hmm. fattaqullaha wa وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران الذكران من العالمين وأتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فلمتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لود لتكونن من المخرجين كاجي فاسكا ce kai annabi lulu ka daina hana su dama an zaka jawo kanka masifa to mazibar kai za ka nema in ba ka daina ba za mu fidda kai a garin nan a yanzu za a fitar eh, in dai baka hana yi mana wa'azi ba la ta kunan na minal jina za mu fidda kai to Allah ya fidda shi ko ba ku fidda shi ba Allah ya fidda shi ko Allah ya wanzar da ku shi da ya fita ya tsira ku da kuka wanzu kuna cikin azaba ina ruwan Allah قال يا إني لأجمعكم قال إني لأجمعكم من القالين rabbi jini wa ahli mimma to duk malami mai tafsiri in yazo inni la قال إني لعملكم من لعملكم من aikin gaba da shi <coughs> eh ai ba za ka same ta sai a cikin waruhe wallaili na waruhe waruhe mm-hmm. wallaili idza saja ma wadaka rabuka ma rabuka wa ma qali to kaga qali ga qale iri ɗaya yawwa li'amalikum min alqali ni ina gaba da aikin nan naku ina gaba da ku karka ce wani magana ne qali na magana aka faɗa qali na yaji ina ina adawa da ku rabbi na jini mu komo ciki wa alimi ma ya balu fanajjainahu wa lahu ajma'in hmm. illa juzan fil gabirin to me da Allah wani yayin sai ya ce illa imra'atahu wani yayin sai ya ce illa ajuzan a ce tsohuwa makirci ne sa aka ce tsohuwa duk makircin duniya gindin tsohuwa yake yau in an ce a juzan to makirci take yi eh, in an ce imratahu ana faɗa ne domin mataye su kula zaman ka gargayin annabin Allah baka ba Allah ba ba zai kara ma komai ba ki daina ganin mijinki malami ne ki bin Allah ga matar annabin Allah yar wuta haka ne don Allah ya ce mata ajuzan tsananta haka wannan tsohuwar tsohuwan nan makir <laughs> shi za ka ce illa ajuzan fil sun summa na. summa damarna na akarin hmm. wa an amdarna alaihim madara hmm. fa sa'a madarul munzarin hmm. inna fi Eh, ya yi kyau faɗa a madara mun ina fi zalika da aya kuma kan aksaru wa inna rabbaka to mun gama da nan kuma sai cikin suratul shu'ara'i bayan Allah ya kawo a suratul namli wannan suratul shu'ara ne aya na 175 sai kuma daga aya na 160 zuwa 65 annan ya Allah ya kawo maganan mutanen annabi ludu to a suratun naml ma haka aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da takwas kaga mun samu aya hudu kenan ko a suratul naml ludan idh qala liqaumihi atatu al-fasha wa ludan تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون أئنكم أئنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء بل أنتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إنهم أناس يتدهرون فأنجيناه وآله فأنجيناه وآله إلا امرأته قدرنا من الكافرين وامطرنا وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين سورة النمل كينا إنما الله يتفقى ينين abin da ya Allah ya kawo guri-guri wallahi dan a kiyaye luwaɗi ne mun gaya muku mutum ya yi zina da wato mace sau ɗaya yarinya budurwa idan mutum ya yi zina da Allah cikin ikonsa matar da ba budurwa ba mun duba hadisin jiya a ruhul bayani yin zina da budurwa ɗaya yana daidai da matar da ba budurwa ba dubu saba'in eh, dubu saba'in mun gani sai ka yi da yau dubu bakwai dubu bakwai a ruhul bayani sannan ya kai da budurwa ɗaya yin zina da budurwa saba'in ne ya yi daidai da yin zina da uwa sau ɗaya yin zina da uwa sau saba'in bai kai luwaɗi ba a bai kai ba wane shi